Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto akan wainar da aka toya wajen taron shugabannin kungiyar masu ba da maganin gargajiya a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan yana ɗaya daga cikin rahotannin da za mu gabatar kafin mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku. Assalamu alaikum jama'a. hillary clinton ta yi abin tarihi sa'annan tana da kwarewa a cikin aiki da ciki da wajen amurka don gudanar da aiki akan kujera da take nema ta shugaban ƙasa. babban matsalarta a yanzu ita ce za ta iya ko yalla za ta iya shawo kan bakin jini da take da shi a idanun wasu bakin jini da babu wani ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican da ya taɓa yi kashi 38 cikin ɗari na amurkawa ne kawai suka bayyana gamsuwa da clinton alƙaluma da su ne mafi ƙanƙanci a shekaru 24 wacce ta yi aiki wa ƙasa a cewa wata ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a na gollop da aka yi a makon da ya wuce kafin babban taron democrats wata ƙuri'ar washington post da abc news kwanakin baya ta gano cewa kashi 54 cikin ɗari na amurkawa ba sa kallonta da idon rahama kashi 39 na cikin 100 kawai su ne suke mata duban gaskiya mai riƙon amana masana suka ce babban kalubale da take huskanta shine yadda za ta kawar da wannan rashin yarda da amurkawa suke yi da ita abu mai ƙwarin gwiwa gare ta dai idan za a iya faɗi shine abokin takaranta ɗan hamayyanta donald trump shi ma ba a kallonsa da idon rahama ko da a cikin jam'iyyarsa ma yana da masu adawa da shi sosai wani musulmi mai suna hezir khan da ya ƙaura zuwa nan amurka ya gabatar da jawabin da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi so sa zuciya jiya alhamis da daddare a zauren babban taron na ƙasa na jam'iyyar democrat a birnin philadelphia a inda aka tabbatar da hillary clinton a zaman macen farko da wata babbar jam'iyya ta taɓa tsayarwa ta yi takarar shugaban ƙasa Hezir Khan, wanda ɗansa soja ne na Amurka da ya mutu a yakin Iraq, ya caccaki lamirin Donald Trump har ma yi wannan tambaya ga Donald Trump ɗin. Ya ce shin kama taɓa karanta tsarin mulkin Amurka? Ɗan kan Kaftin Humayya Khan ya ƙaura zuwa Amurka tare da iyayensa lokacin yana ɗan yaro daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A shekara ta 2004 ya mutu a ƙasar Iraq lokacin da ya kokarin kare sauran 'yan uwansa sojoji daga wata motar kunar bakin wake da ta shigo barikin su ya sanya sojojinsa suka kwanta a ƙasa shi kuma ya doshi motar sai bama-baman da ke cikinta suka tashi ya mutu yana da shekaru 27 da haihuwa mahaifin nasa ya faɗawa taron na democrat jiya cewa hillary clinton ta yi daidai da ta ce humayya misali ne na amurka da amerikawa ya ce idan za a bi ta donald trump umayyan ba zai taɓa shigowa Amurka ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Senegal da ta ƙara ɗaukar matakan kare almajirai da malamansu da ke da ake tilasta musu yin bara a kan tituna. A cikin wani sabon rahoton ƙungiyar ta lura cewa wannan shekara ta 2016 almajirai aƙalla biyar ne suke mutuwa a dalilin da suke shan a dalilin da suke shan wato wahala kenan a hannun malumansu ko kuma motoci na kaɗe su kan hanya human rights watch ta ce da yawa daga cikin waɗannan almajirai suna fuskantar fyaɗe ko duka ko ɗauli ko kuma farmaki a lokacin da suke yin bara ƙungiyar ta yaba da shawarar da gwamnatin senegal ta ɗauka kwanakin baya ta hana waɗannan almajirai yin bara akan tituna Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ta shirye-shiryen gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasar Afirka ta kudu tashe-tashen hankula masu alaƙa da zaɓe suna ƙara yin muni. Bongani Shikosana yana da wata motar bas ta jigilar ɗalibai zuwa makaranta a wani yankin karkara kuma yana takarar kujerar majalisar ƙaramin hukuma ƙarƙashin lema jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar. makonni kaɗan kafin wannan zaɓe da za a yi a ranar uku ga watan Agusta, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan motar da yake tukawa suka kashe shi a gaban ɗaliban da yake jigila. Wannan kisa nasa na ɗaya ne kawai daga cikin kashe-kashe guda goma sha biyu na 'yan takara da 'yan raji a zaben majalisun garuruwa da ƙananan hukumomi da za a yi. Wasu ma an riga an buga sunayensa akan ƙuri'un da za a kaɗa kafin aka kashe su. Wani rahoto daga Cibiyar Adalci da Sasantawa ya gano a wannan makon cewa kimamin rubu'i ko kuma kashi ɗaya daga cikin hudu na masu jefa ƙuri'a su miliyan 26 a Afirka ta kudu sun ce suna iya rungumar aƙidar zub da jini domin cimma gurinsu na siyasa. Wani fada mai suna Bishop Abel Gabuza ya ce waɗannan kashe-kashen da ake yi su ne barazana mafi muni ga demokuraɗiyya da afirka ta kudu ta samu da kyar. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya kuma mana da rahoto a kan taron da shugabannin kungiyar masu ba da maganin gargajiya shiyar arewa maso gabashin najeriya suka yi dr muhammed hussaini sarkin fulanin buzaye shine shugaban shiyar arewa maso gabas na kungiyar masu maganin gargajiya ya yi bayanin dalilin da ya sa suka gudanar da taron muna da damuwa ya za a yi maganin gargajiya mu tantance shi ya koma ya shiga sauran kasashen duniya yadda suke gera nasu kaman china kaman india a mayar da shi ya za a yi a mayar da shi ya koma kaman koya a inganta shi ya zo ya yi kyau sauran al'umma su gane mahimmancinsu muna warkar da cututtuka daban-daban yanzu hakan nan muna da asibiti ibadan haka muna da asibiti na gargajiya yanzu kama abu mai wanda zai gaira liba za su ba da quantity da mutum zai sha shi ya sa mu muna nemi a north east a taimaka mamu da makarantu ya za a yi mu wayar da masu maganin gargajiya sannan kuma akwai masu tallen basa insha Allah daga yau mun naɗa kwamiti mun dakatar da duk wani wanda muka same shi da tallen basa za mu sa hukuma sannan kuma ba su yi rijista da mu ba suna ba da magani kowane magani ɗaya haisu sai waye suna yana magani dubu to duka gaba ɗaya insha Allah mun ɗauki mataki a kan shi sannan wannan one wanda za mu naɗa yau gaba ɗaya shine zai fara aiki daga yau in Allah ya Dr. Alhaji Shehu Umar shine shugaban masu maganin gargajiya a jihar Adamawa. ya bayyana irin ci gaban da aka samu. Eh, alhamdulillah mu Adamawa a gaskiya mun samu ci gaba domin har gwamnatin Adamawa ta kinkiro mana Traditional Medicine Board a ma'aikatan muna karkashin ma'aikatan kiwon lafiya. Don haka maganan da da ake hada magunguna babu dos babu bincika babu tsafta babu tsarin magani to gaskiya yanzu mu jihar Adamawa mun ci gaba. domin idan da ofis dina ne zan na dauko maganin gargajiya in na baka sai ka ce daga china aka kawo shi domin muna hada kai da nabda tana registration dinmu irin kuma talla da ake anyhow dinnan mu ba mu shi ba mu da shi domin ɗauki matakai yanzu abu ɗaya ne da ke kawo mana ciwon kai shine maganan shimfiɗa garin magani a kasuwa shi ma kuma in allah yadda muna daukan mun ɗauki mataki wanda mun haɗa kai da jami'an tsaro jami'an tsaro sun ba mu haɗin kai wadda sha allahu rabi wannan ma in ka shiga jihar adamawa za ka gaba shugaban kungiyar na jihar bauchi hajiya zainab adamu toro ta yi bayani kan muhimmancin maganin gargajiya a zamanin da da kuma yanzu alhamdulillah maganin gargajiya dai kowa ya sani ko daman can can a tarihi babu wanda zai ce ya girma ba tare da ya sha ɗan jike-jike da ɗan turare-turare ba to amma da zamani ya zo yanzu sai zamana da bature ya shigo sai ya ke neman ya gotar da wannan al'amura ta jike-jike da shaye-shaye to ba wani abu bane ya kawo daɗin ma rashin fahimtar juna saboda waɗanda suka gabata magana ta gaskiya babu wani ƙa'ida a cikin maganin za a iya cika maka jarka guda ma ko bukita a ce kai tanar ka <laughs> to wannan shi ya kama na ɗan samun misunderstanding tsakaninmu da na bature to yanzu da zamani ya zo ana ta faɗakarwa ana ci aka samu ci gaba sosai sai zama to muna tafiya ma ka faɗa da ka faɗa. Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab daga can ƙasar Kamaru kuma wakilin sashen Hausa Awal Garba ya aiko mana da rahoton cewa. Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma shugaban gwamnatin ƙasar Musa Limanyan ya yi taro da hukumar wasanni da tsalle-tsalle wanda za su je gasar wasan Olympic da za a gudanar a ƙasar Brazil. 'Yan ƙasar jamhuriyar Kamaru guda 21 ne suka samu tikitin halartar wasan wanda za a gudanar a 'yan kwanakin nan masu zuwa. 'Yan dambe da masu guje-guje ne da tsalle-tsalle suka samu halartar wasan. Shugaban hukumar Olympic na ƙasar jamhuriyar Kamaru Kanal Kalkaba Malbun shine ya karanta jawabi. a gaban Prime Minister da zuman karfafawa waɗanda za su wakilci ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a Rio de Janeiro ya ce. Ils ina da ƙwarin gwiwa domin muna da 'yan wasa waɗanda suka cancanta kuma muna shirye wajen ganin cewa za mu taɓuka wani abin ku zo mu gani shi ma ministan wasanni na ƙasar ta kamaru ismail bidinkwet ya yaba wa matasa wajen irin ƙoƙari da suke yi kana ya ce Ya 'yan uwana matasa gashi yanzu lokaci yayi da za mu tafi ƙasar Brazil. Ina fata za ku yi aiki tukuru domin ku sama wa ƙasar mu lambobin yabo sabila da mu shiga kundin tarihi a duniya baki ɗaya. Wannan karan dai masu buga tamola a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ba su samu shiga gasar Olympic ba na 2016 da muke cikin nan. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. misalin karfe 4 da kusan mintoci 43 na yamma a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Sardauna ba haƙo ɗan hasan Turbi kaka shi mai kare dama. Kare na ba kota mata. Tofa. Turbi kaka shi mai kare dama. Kai don mutumin da yake duniya ga komai Hausa zuwa mada Hausa. Ya san gamji magajin Hassan. Kare na ba kota mata. Turbi kaka shi mai kare dama. Sarjan da ba kota mata.

yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kira daga Kaduna, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. <coughs> Mai magana Haruna PRO daga Kauru jihar Kaduna, Najeriya. To Malam Haruna muna jin ka. Ra'ayina a wannan lokaci shine zan yi kira ga attajiranmu na arewacin Najeriya da mu To da alama da wannan layi daga Kaduna ta katse so bar mu nufi birnin eh, Shehu Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu hajiya jama'a Ali barka da wani. Barka ka dai. A to mai magana Usman A Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To muna jin ka. A ra'ayi ra'ayina yau shine dangane takaddamar da ke faruwa tsakanin majalisar wakilai dangane da kasafin kuɗi. ko kuma dangane da saukar da wannan a lumi ne wanda yake shine shugaban kasafin kuɗi na majalisar wakilai ba Allah yana kira ga mu guda biyu na tawa da wakilai yana da kyau irin waɗannan al'amura bai dace a ce suna faruwa tsakanin su ba yana da kyau a ce shi shugaban majalisar wakilai dogara ya tsaya ya yi bincike na kwakwaf akan wannan magana ta wannan bawan Allah domin ya ce an same shi da matsaloli bayan an saukar da shi an gano cewa ita majalisa ta yi harin gizon wannan kasafin kuɗin to mu kaga ashe talakawa sai mu ci abuna da bai dace ba suna komawa tsakanin majalisa wannan ya ce muna bai da gaskiya wannan bai da gaskiya su sani fa muna iya yi musu kiranye ko kuma mu tahe tsaye mu ga cewa wannan al'amarin bai dace ba yana faruwa tsakanin majalisa domin shugaban kasa buhari yana son yawa aiwatar da abubuwa zama amma kuma suna tuwa suna yi muna abubuwan da bai dace ba muna da kiyaye su da allah su gyara da fata allah ya kama shugabanni masu gyara akan wannan al'amura na gode usman ya bello ban kare karman kuma gita da a sakkwato najeriya. to mu ma mun gode malam usman daga sokoto bari mu abuja salamu alaikum. salamu alaikum usman ne daga kuje abuja. <laughs> to malam usman muna jan ka. gaskiya ni ina so muku ne addu'a da fatan alhairi akan akan faɗakarwar da kuke wa mu da kuke mana mu al'umma gaskiya Allah ya saka muku da alhairi kuma Allah ya daɗa muku sari daga dukkan makiya daga sharri Allah kuma ya ba ku ci gaba ta gode ni ne naku Usman mazanin ku je daga nan Abuja to mun gode mun gode salamu alaikum Bauchi wa alaikum salam kuna magana da Hayatuddin daga garin da Bauchi to malam Hayatuddin muna jinka ka yawa ra'ayin da zan bayar shine akan maganar da kuka yi jiya na maganar na jajen din nan a ra'ayi na ina mika ra'ayi ga gaban ƙasa iya tattauna da ya kamata a yi da wannan bayan allah an yi ya kamata in da su yi kiran da aka musu saurara haka in ba haka mataki na karshe da ya kamata a ɗauka kansu shi ne na maganar kawai a da su. To mun gode da wannan ra'ayi to daga Bauchi bari mai barno. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To muna jin ka dawa muke magana. Muna magana daga Baba Gana wanda yake jihar Borno. To malam bayana muna jin ka me an ra'ayinka? Ni dai ra'ayina anan shine ya kamata su wakilan tarayya za hankalin mutane da abin da ya dace a yi don a samu a sasanta buhari ya samu da aiwata da alkawarrukan da ya yi wa jama'an najeriya salamu alaikum ni shine ra'ina to mun gode malam baba gana daga maiduguri to daga maiduguri bari mai suleja salamu alaikum Alhamdulillah mun gode. Madalla. Dai na magana akan shugaban kasa dai ya ƙara roƙon Allah akan wa'annan mutane wanda ba su da mutunci ba sun je don taimaka ma talaka ba sai don taimaka ma kansu sun rige sun saba da sata ba za su iya bari ba. To da wa muke magana? Gaba da yi masa addu'a. To da wa muke magana? to daga sule jabarin mai kano salamu alaikum kanin dabo kuna ji na salamu alaikum to da alama ba a ajinmu ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma a halin yanzu mun ba ku dama ne domin ku bayyana ra'ayinku salamu alaikum kano kano kuna ji na to da alama da layin na kano akwai matsala <laughs> masu sauraro kamar yadda na ce ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma yanzu mun buɗe layukan waya domin ba ku dama ku bayyana ra'ayinku kamar yadda muka saba yi a kulli yoma a yau dai mutum zai bayyana ra'ayi ne akan duk wata matsala ko kuma bukata tasa ba tare da mun gaya muku ba to mun sami kira daga yola salamu alaikum salam to muna jin ka to ra'ayi ni ne buhari wakili amadu daga ngurore to malam buhari to mu dai muna ta roƙon shugaban ƙasa don allah dai har yanzu da a ƙara dubawa muna cikin wahala abinci masu masara masu masarar nan sun ƙara farashin masara dubu goma sha uku sha hudu don dai sun rufe boda ne. To, Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan sako naka. To daga Yola bari mu gangaro jihar Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. Wa alaikum salam. Muna jin ka da wa muke magana. da Musa Ubale sarkin guragun ringin. To Malam Musa Ubale me an rayanka? A game da me kenan? Kai ka kira kana so ba kai ka kira kana son ka bayyana ra'ayi ba? Eh Ni ne fa. Eh kai to me ra'ayinka? To kafin in kafin in zo in dauka ne ina Eh, wani abu ne to kuma ban ji ra'ayin da kuke abin da kuke nema ba kenan a malam Musa Ubali ai ka san yau Juma'a ra'ayi ne na abin da mutum ya ga dama shi zai bayyana ra'ayi. <laughs> to ma sauraro mun kawo ƙarshen ɗaukar ra'ayinku a yau sai ranar Litinin idan Allah ya kai mu. shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce wata mata kirsa marasa lafiya da ake tsare da ita a gidan kasan Evin da ke Iran. Yau shekaru uku kenan ana hana ta neman jinya. A shekarar 2012 aka kama Maryam Zagaran. aka kuma yi mata hukuncin ɗaurin shekaru hudu bisa ga zama kirista da zarginta da aikata laifuka da suka shafi tsaro. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, Maryam ta shiga yajin ƙin cin abinci saboda mahukuntar ƙasar ta Iran sun hana ta izinin zuwa neman magani. Sabuwar dokar ƙasar ta tanadi cewa wajibi ne a bar waɗanda suke gidan kaso su nemi saki da wuri, amma bisa sharaɗin cewa bayan sun yi kashi ɗaya cikin uku na wa'adin ɗaurin da aka yi masu. Mairam Zagaram, wadda ta yi shekaru uku gidan kaso cikin wa'adin shekaru hudu da aka bata tana fama da ciwon zuciya. baccin rashin ji sosai, tana fama da wasu cututtukan kuma ta sha yin ƙorafi kan rashin samun kula sosai daga ɗakin shan magani da ke cikin gidan kasan. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun lura kuma sun yi Allah wadai da yadda hukumomin Iran suke hana ba fursunoni da aka ɗaure su saboda ra'ayoyinsu walau na addini ko na siyasa damar zuwa neman magani. Sun kuma lura ana ci gaba da musgunawa masu bin tsirarun addinai a Iran ba tare da wani sassauci ba. Saboda irin waɗannan lamura har yanzu Iran ƙasa ce da ke ƙarƙashin jerin gwanon ƙasashe da ake kira waɗanda ake da damuwa a kansu a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa kan 'yancin addini a Amurka. A Iran, Kiristoci da Musulman da ba sa bin fasarar da gwamnatin ƙasar ta yi wa Musulunci, wato irin su Yarsanis da Yahudawa, musamman ma masu addinin Bahai, sukan fuskanci kamu barkatai da jefa su gidan kasu domin addininsu duk da alkawarin da shugaban kasar Hassan Ruhani ya yi a shekarar 2013 na cewa duk ƙabilu da mabiya dukan addinai ciki har da tsirarun addinai za a yi masu adalci. Iran na cikin kasashen duniya da suka raftafa hannayensu a kan yarjejeniyar tabbatar da haƙoƙin bil'adama ta duniya da tabbatar da kare haƙƙin 'yancin ɗan adam na zaman tare da na siyasa. Duk waɗannan dokokin sun tabbatar da 'yancin yin tunani da bin ra'ayin zuciya da bin kowane addini, amma ƙasar tamkar ta yi watsi da su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gimshikin tushen dokokin shine mutuntaka. in respect in turn legal equality. Ya ce, mutuntaka ta buƙaci a gina ta kan aƙidar cuɗe ni in cuɗe ka da kuma daidaitaka da yake kan shari'a. Tana buƙatar cewa masu bin wani addini su gane cewa ba su da ikon su matsawa wasu su miƙa kai ko su tilasta masu shiga nasu addinin ko su rufe bakinsu saboda tsoron kada su yi hasarar rayukansu. Amurka kamar yadda shugaba barack obama ya ce ta dukufa wajen tabbatar da 'yancin addini a cikin ƙasar da ma waje kuma ta gargaɗi kowace ƙasa ta mutunta 'yancin yin addini a matsayin damar da allah ya ba kowa domin shine tushen zaman lafiya da ci gaba sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Ga wannan sanarwa kafin ku ji labaru a takaice. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. sashin Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirin mu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu karin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To kafin mu sallama ga takaitattun labarai. hillary clinton ta yi abin tarihi sa'annan tana da kwarewa ciki da wajen amurka don gudanar da aikin kujerar da take nema ta shugaban kasa babban matsalar ta ita ce shin za ta iya shawo kan bakin jini da take sha a hannun a idanun wasu bakin jini da babu wani dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republic da ya taɓa yi kashi 38 cikin 100 na amurkawa ne kawai suka bayyana gamsuwa da clinton alkaluma da su ne mafi kankanci a shekaru 24 da take aikin ƙasa a cewar wata ƙuri'am neman ra'ayin jama'a na gullab wadda aka yi a mako da ya gabata kafin babban taron democrat wani musulmi da ya yi ƙaura zuwa nan amurka ya gabatar da jawabi da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi tsotsa zuciya jiya alhamis da daddare a zauren babban taron ƙasa da jam'iyyar democrat ta yi a philadelphia inda aka tabbatar da hillary clinton a zaman macin farko da wata babban jam'iyya ta taɓa tsayar da ita a 'yar takarar shugaban ƙasa kizir khan wanda ɗansa soja ne na amurka ya mutu a yakin iraki ya ceceki lamirin donald trump har ma ya yi wata tambaya ga donald trump shin ka taɓa karanta tsarin mulkin amurka To mun gode masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a hutun ƙarshen mako lafiya.